Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma VOA Africa zango na da da biyu biyar sai kuma alfa rediyo da ke birnin kumasi a kasar Ghana za a kuma iya kama mu hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. saurari assalamu alaikum barkamu da asuba alheri grace abdu ce tare da abokan aiki muke farin cikin gabatar da shirin na wannan hantsi bayan labaran duniya iliya kure zai shigo da shirin na gari na kowa kafin nan ga halin da duniya ta wayi gari assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniyar mai karatu baba ya kuma kiri ma'aikatan majalisun tarayyar amurka da jami'an fadar white house sun gana haji asabar a don washington a wani kokari da suke yi na kawo ƙarshen rufe bangaren gwamnati wanda ya shiga kwana na cikin goma sha biyar kuma an kammala wannan tattaunawan bayan wasu sa'o'i bangarorin biyu na shirin ganawa a yau lahadi cijewa da aka samu akan bukatar shugaba donald trump na dala biliyan biyar da biliyan 600 domin gina katanga akan iyakar amurka da mexico shine sanadiyar rufe wannan gwamnatin mataimakin shugaban kasa mike pence da ya gana da shugabannin majalisun biyu ya kwatanta tattaunawar a wani saƙon twitter da mai ma'ana sai dai an kammala tattaunawar ba tare da cimma wata matsaya ba ita kuwa kakakin majalisar wakilai nancy pelosi ta fitar da wata sanarwa a jiya asabar ɗin inda take cewa wannan matakin rashin hankali da damuwa da trump ya dauka na rufe gwamnati ya kamata ya zo karshe. babban hausan hafsoshi a ma'aikatar tsaron amurka rear admiral kevin sweeney ya yi murabus a cewar wata sanarwa da ma'aikatar tsaron ta fitar a jiya asabar sweeney ya ɗere kan wannan mukami ne tun cikin watan janairu shekarar 2017 ya ce bayan shekaru biyu da na yi aiki a pentagon yanzu ina ganin lokaci yayi da ya kamata na ajiye aiki na je na yi zaman kaina ya ce babban alfarma ce da sake aiki tare da dakarunmu maza da mata a ma'aikatar tsaro su ni yana faɗan haka ne a cikin wata sanarwa a jiya asabar jami'in shine na baya a cikin jerin jami'an ma'aikatar tsaro da suka yi murabus a cikin wannan lokaci sakataren tsaro jim mattis da yi wanda ni ya yi aiki a ƙarƙashinsa ya sanar da aji aikinsa a cikin watan disamba kane fice daga ofishi a farkon wannan watan jami'an hukumar zaɓe a jamhuriyar demokuraɗiyyar congo sun faɗa a jiya asabar cewa ba za su jinkirta fitar da sakamakon zaɓen shugaban ƙasa wanda suka yi niyyar fitarwa a yau lahadi har zuwa sabon mako shugaban hukumar zaɓen corneli nanga ya ce bai yiwuwa a fitar da sakamakon zaɓen a yau lahadi amma dai kuma ya ce aiki na tafiya daidai har yanzu ba su iya kammala harada sakamakon ba ne nanga ya ce hukumarsa ta samu kashi 47 cikin 100 ne na ƙuri'un da aka kada daga rumfunan zaɓe a faɗin makekiyar ƙasar da ke tsakiyar nahiyar afirka wacce take kuma fama da hanyoyi marasa kyau ya kuma ce tsarin harhaɗa sakamakon zaɓen irin na da yana cikin abubuwan da ke haddasa jinkirin aikin hukumar ta yi niyyar amfani da hanyar yanar gizo ta tattara sakamakon zaben daga sassa na kasar sai dai hukumar ta dakatar da yin hakan bayan da 'yan adawa suka yi korafin cewa hakan zai ba da dama a tafka magudi nanga bai ba da takamammen ranar da za a kammala tattara ko kuma ranar da za a fitar da sakamakon zaben ba labaran suna zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Kungiyar Taliban ta ce tattaunawarta da Amurka akan kawo ƙarshen yaƙi da ayyuka marasa kyau a Afghanistan tana nan yadda take, amma kuma ta yarda da shiga wata tattaunawar zaman lafiya da gwamnati kai tsaye a Kabul. Mai magana da yawun Talaba Zahibullah Mujahid ya faɗa wa muryar amurka cewa akwai wata tattaunawa da ƙungiyar za ta yi da amurka amma dai ba a fitar da rana da kuma inda za a yi tattaunawar ba mujahid yana mai da martani ne tare da yin watsi da rahotanni da ya kira na karya cewa wakilan kungiyar na mayakan sa kan suna shirin shiga wata tattaunawa da jami'an afghanistan a saudi arabia a wata mai zuwa wakilin amurka da musamman mai shiga tsakani a afghanistan zalme khalizad ya yi wata tattaunawa na lokaci mai tsawo tsakanin kwanaki biyu a tsakiyar watan disamba da wata wato da babbar tawagar taliban a birnin abu dhabi inda wato tawaga daga saudi arabia da pakistan da kuma kasar mai ɗaukar nauyin tattaunawar suka halarta mataimakin ministan harkokin wajen rasha a jiya asabar ya yi watsi da batun yiwuwar yin musayar ba nan da ake tsare da shi bisa zargin leƙin asiri da wata 'yar ƙasar rasha ana tsare da paul whelan ne tsohon sojan ruwa dan kasar wato dan asalin kasashe biyu na burtaniya da ireland a ƙarshen watan disamba a moscow kama shi da ya haifar da tsegumin cewa rasha tana son ta yi amfani da shi ne domin ta yi musaya da wata 'yar ƙasarta da aka kama ta da laifin likin asiri a nan amurka amma wato mataimakin ministan ya ce hakan dai bai yiwuwa saboda lokaci bai kai a yi hakan ba saboda ba a tabbatar da laifi akan kan ba. Labaran duniya kenan kuka saurara. Yau Madalla har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC ga shirinmu na gaba. Masu sauraronmu, barkanmu da warhaka. mu kuma da sake saduwa a shirin nagari na kowa. Karamar hukumar augi a jihar Kebbin, Najeriya, ta ƙudiri aniyar ganin yara da ke karatun firamare a yankin sun sami ilimi mai inganci. Shugaban karamar hukumar Alhaji Samaila Yakubu ya bayyana haka wata hira da wakiliyarmu Maryam Atu Muhammad. ya ce dangane da hakan ne yake kai ziyara ba zata a makarantun firamare na yankin don karfafawa malamai da ɗalibai gwiwa tare da magance wasu matsaloli da ke kawo tarnaki ga sha'ani ilimi a yankin don jin majiya ga shugaban karamar hukumar mulki ta augi alhaji sama'ila yakubu augi ita ba karamar hukumar mulki ta augi abin da ya shahi ilimi ba bata a baya ba domin ni kaina muna kwaikwayo gwargwadon abin da muka ga mai gidanmu yana yin shugabanmu to mai girma gwamnan jihar kebbi kan cewa yana da shawa ga irin wannan abubuwa abin da ke cewa passionate ni kaina a matsayina na shugaban karamar hukumar mulki ta wannan yanki na augi kan biya a makarantun nan firamare domin in ziyarce su kuma in ziyarci su ainihin malaman su sa'annan kuma daidai gwargwaro ɗan abubuwan da muka iya yi a hukumance na taimakawa wanda ya shakila idan wani dan sili ne dan faɗi ko wani dan karamin abu wanda kai tsaye za ka yi domin ka nuna taka kulawa muka yi wannan sannan ita kanta hukumar da ke kula da wayannan ɗaliban na firamare wato lga lokaci-lokaci muka zauna da su muka kuma tattauna 'yan bukatocinsu 'yan matsalolinsu wa'anda ba su fi karfin mu ba wa'anda muke iya yi muna yi gwargwado Shi ma sakataren ilimi na karamar hukumar mulkin Alhaji Umar Umar Dankal ga abin da yake cewa. An samu canji sosai. Canjin da an ka samu shine na ɗaya dai akwai ƙungiyoyi da yawa waɗanda akwai a cikin auge Local gamma. zan baki karamin misali akwai wata kungiya da aka ce mabayawa bubu cittigi development association wadda ta da educational fund wanda duk shekara tana tallafa ma ɗalibai da kuɗin registration da kayan aiki saboda haka musamman kuma mun hibba mata kwarin gwiwa a cikin irin wannan al'amarin saboda ka akan wannan abubuwa irin tallafin da wannan kungiya ke basuwa mahi yawancin yara da za ka ga gari ka iska babu wata ƙara da su amma yanzu muna da su muna da ma'aikatan lahiya muna da malaman makaranta muna da wasu suna nan coe muna da wasu suna jami'a wannan duk gaskiya saboda kuma wayar da kamsu da ake yi gaskiya yanzu uwayen yara sun fahimci muhimmancin ilimi kuma suna tura 'ya'yansu su wuce zuwa makaranta ta gaba wannan shine abin da ake ciki a yanzu na san su beb lokacin da za ta ɗauki malamai gaba ɗaya ba ta ɗauki wani malami ba in ba malamin kimiyya na ba daga mathematics biology chemistry physics science agriculture sai english su ta ɗauka kuma na san ko yanzu duk sadda za a ɗaukan ma'aikata na san irin suna aka ɗauka saboda muna buƙatar wannan ilimin na kimiyya saboda babu wata ƙasa wadda za ta samun ci gaba matuƙar ba a samu malamai ingantattu ba waɗanda ka karantar da harkar kimiyya domin daga horko ne za a koya ma yaro lamarin kimiyya har ya tashi da shi har ya girma da shi har ya zai yana son shi cikin zuciya ta har ya zai yado kofa ko yawo yake yi bisa hanya yana tunani ne shine irin na harkar kimiyya kaga wannan shi zai jawo mana mutane mu samu engineers na kwarai mu samu doctors na kwarai mu samu nurses na kwarai mu samu ko waɗanne irin ma'aikata na fannin kimiyya wanda an na kwarai wannan shine a halin da ake ciki a halin yanzu to masha Allah to idan kuma an ka juya a gefen uwaye hmm. har yanzu dai akwai uwayen da ba su ba 'ya'ya mata goyon baya domin su cimma burin su na kammala makaranta musamman ko secondary school gaskiya ba za a rasa ba saboda akwai abubuwa da yawa mahi yawanci wasu ba su fahimci amfanin ilimin ba amma kuma yanzu irin abin da ake yi wanda gwamnati ke yi in ke lura gwamnati ma yanzu ta kirkiro da wani abu ta hannun unicef wanda suka zuwa suna tallafa ma uwaye mata da ɗan jari don dama abin da suna barin su na yawo ba su sa su makaranta shine saboda su tura su su yi talla ko su je wurin kala ko su je wurin share wa'annan don su samu musu ɗan abin da suka supplementin ɗin rayuwarsu cikin gida to yanzu an samu gwamnati na tallafa ma uwaye musamman uwaye mata da jari wanda suka yi suna yi suna tallafa ma kansu suna yi suna to dan ribar da an ka samu ga jarin nan ita take tare su suna uh, nuna ma yaran su ga abin da za ana eh, a wanke tuwahi a sai yan omo na a sai yan mina na maimakon a ce sai yarinya ta ta ta tallako ta yau kala saboda wannan insha Allahu in an ka ci gaba da wannan insha Allahu za a waye gari ba za ka ga yarinyar da ka yawo ya ba ta zuwa makaranta aikatawa. Maryam Ato Muhammad murya Amurka daga birnin Kebbi, Najeriya. Al'ummar masarautar Hashidu da ke karamar hukumar Dukku a jihar Gombe ta sha damarar ganin ilimin 'ya'ya mata ya bunƙasa a yankin. Wakilinmu Abdul Wahab Muhammad na ɗauke da rahoto akan wannan. a matakin farko don tabbatar da cimma nasarar ƙudurin bunƙasa harkar ilimin mata a yankin hashidu an gudanar da taron wa da kan iyaye muhimmancin ilimin mata da kuma karrama wasu matan da suka fice 'yan garin hashidun kawo galajiman hashidu uba ne a fafutuka tabbatar da cewa ilimin mata ya karfafa a garin hashidu ya yi tsokaci kan shirin gasken magana shine idan muka duba muka ga abin da ke tafiya a wannan zamani namu sai mu ga cewa ba da za a yi mu bar mata mu ba su da ilimi kuma mun ga abin da ke faru a wasu wurare mata suna karatu suna zamowa wasu abubuwa ana alfahari da su na biyu kuma tsoro da suke da kuma damuwa da suke nunawa akan cewa a asibiti ba su sha'awar su ga mata sun maza sun duba matansu kaga hanyar magance wannan matsala shine mai shine ilimin mata din ko ba haka ba so wannan abu da dai wasu abubuwa da dama su suka zaburar da mu mu ga cewa ya kamata mu karfafa ilimin mata tsohon daraktan kididdiga a ma'aikatar ilimi na jihar gombe sani abdulkadir hashidu ya yi bayanin matsayin ilimi a masarautar hashidu gaskiya matsalan ilimi a hashidu kasan hashidu gaba daya masarautar hashidu gaskiya bangaren mata akwai rauni har yanzu me yasa aka samu rauni a bangaren mata akwai iyayen da ba su sha'awar tura 'ya'yansu mata makaranta wannan kalubale ne a gare mu za ku bullo da wani sabon salo ne don ganin cewar iyayen da suke hana yaran nan zuwa makaranta sun amince eh mun fahimci yanzu haka wasu daga iyaye da ba sa son tura 'ya'yansu makaranta ya danganci akwai wasu babu halin turawa ne shi yasa yanzu mun shirya jidoniya daga mun gama taron da mun shirya jidoniya ilimin taimakawa iyaye wanda iyayen suke da da karfi karamin karfi za mu tallafa musu mu ga cewa iyayensu sun tura iyayensu makaranta musamman makarantar kwana fata na kan wannan kudiri namu shine iyaye na masarautar hashidu su taimaka su tura 'ya'yansu mata makaranta muna kuma roƙo makaranta mu na mata masarautar gombe ta arewa a ƙara taimaka mana da makarantar mata na kwana wanda a halin yanzu ba mu da shi. Malami ya tsangayar ilimi ta jami'ar gwamnatin tarayya da ke garin kashiri a jihar Gombe, Muhammad Bala Hashidu ya fayyace abubuwan da suka wajaba don gudanar da ayyukan ba da ilimi. Kafin a samu ingantaccen ilimi yana da kyau a samu malamai kwararru Wadda kuma idan dai an samu kwarewa wajen malunta to su za su koyar da abin da ya dace tare da bin manhaja ta karantarwa wannan ɗaliban sannan kuma ana buƙatar ɗakunan karatu da kuma ɗakunan gwaje-gwaje saboda kamar misali darussan da suka shafi kimiyya suna buƙatar gwaje-gwaje sannan ana buƙatar kayan aikin da ya shafi kamar littattafai wato ɗakin karatu sannan kuma ita gwamnati a lokacin da ya kamata a ce ta taimakawa ilimi shine ta yi fannin makarantun kansu saboda akwai matsalan gudanarwa su shugabannin makarantun suna kuka wani lokaci za ka ga babu kayan wasanni kayan aikin kansa sannan uwa uba albashi shi malami idan ka ce za ka idan ka bashi albashin da ya dace kuma ka taimaka masa wajen bashi promotion akai akai to jikinsa zai karfi kuma insha Allah za ka ga ya tsaya kai da fata ya koyar saboda duk da cewa an ce da yi ladansa a lahira ne amma a duniyar ma yana son lada amma kuma malamai ba kwa kyautawa ganin da cewar bini-bini kun tafi yajin aiki bini-bini kun tafi yajin aiki to yajin aiki idan ka dube shi ba kan albashi malamai yawanci suke tafiya musamman na jami'a ko kai yanzu in ka shiga jami'a ko atbu ko university of jos ko gsu za ka je ka samu ɗalibai sama da ɗari uku malami ɗaya na koyar da su ka duba a jami'o'in da aka ci gaba in dai lecturer student ratio ne aka zamu ɗalibi biyu malami ɗaya ko ɗalibi uku malami ɗaya amma yanzu a nan najeriya ka samu ɗalibai ɗari a malami guda ɗaya yadda zai yi magana su jima wallahi abin takaici ne ba za su ji shi ba wasu suna waje wasu suna ta window to irin wannan ne ita asu take ta kokari ta ga cewa an samar da ingantattun kayan aiki a jami'o'i dr aishatu umar mai gari ta zama mace abun koyi ga sauran al'ummar masarautar hashidu inda aka karrama ta da wasu 'ya'yan masarautar hashidu da suka yi fice a ilimin zamani ta yi mini bayanin yadda ta cimma wannan nasarar. Allah ne ya kubutantar da ni ya sa iyayena da na duk kuma sun yarda da cewa ilimi ya mace yana da muhimmi saboda haka ba abin da zai hana mace neman ilimi kamar yadda namiji zai nemi ilimi kuma dukkan taimako tsakanin iyaye da yan uwa da dukkan zuriya alhamdulillah na same shi kuma shi nake kokarin ba wa kowa. Da wannan karama mu da aka yi ina ga kamar yana cikin abubuwan da aka duba aka gani saboda mu mata ne da ni da kanwata wanda muka fara yin phd wato digiri na uku kenan kuma a fannin ilimin kimiyya ni na akan analytical chemistry ita kuma kanwata ta yi akan biochemistry so ina ga wannan ya ishi kalubale ganin cewar an danganta rashin karatun 'ya'ya mata kan iyaye na tuntubi wani uba domin jin ra'ayinsa kan wannan batu. Abin da ya sa iyayen yara ba sa tura 'ya'yansu makaranta amma matsalar da ya sa ba sa fita waje shine abu sannan kuma a bisa al'ada irin ta tamu makarantun da ake amfani da su ya kasance akwai matsaloli da ake samu kamar na ainihin wato al'adun makarantar yana da dan bambanci da al'ada na ainihin addinin wajen cuɗayyan maza da mata to wannan yasa iyayen yara sai suke ganin gwanda su aurar da 'ya'yansu akan su tura su makaranti. Abdulhab Muhammad muna Amurka daga Bauchi a Najeriya. A kwanan bayan mun kawo muku wata hira da mai martaba sarkin Fulanin Bungudu a jihar Zamfaran Najeriya, Alhaji Alasan Atahiru, inda yake karfafa muhimmancin ilmantar da 'ya mace. Ga maimacin abin da ya faɗa. Eh, to alhamdulillahi kamar yadda na tashi a gidanmu na ga amfanin ilimin 'ya'ya mata saboda na tashi na ga a gidanmu an sa yara maza da mata wurin karatu kuma mun ga amfanin shi sannan kuma abin da ya shafi kasar bungudu sannan na ce a tabbatar da cewa yara maza da mata sun yi karatu to mun ga amfanin karatun 'ya'ya mata saboda a halin yanzu a cikin kasar bungudu muna da 'ya'ya mata waɗanda suke suna kan gaba a wurin harkoki daban-daban na abin da ya shafi gudanar da mulki abin da ya shafi karatu eh, koyarwa abin da shafi ayyuka daban-daban sannan kuma da yawa sun suka a cikin gidajen sun aure ma za ka ga cewa akwai bambanci tsakanin mace bata yi karatu da bata yi ba abin da shafi kamannun ta ma da kuma tarbiyyar yara da makamanta haka nan kamar yanzu da ka sani muna da har mun yi minista eh, bungudu wadda wadda ke mace yanzu haka ma kuma ne da take da lamuran mata a zamfara a eh, yar bungudu ce saboda kamar mun san amfanin katon ilimi mata wanda yake asali ma na yi ta nazarin abubuwa yanzu irin zamfara da za a samu a yi wata uku ba biya albashi ba to da musibar za a cika tana da yawa sabanin kago su jihohi sai ga ayin watanni uku ba yi ba amma saboda suna da matan su da mazan su kowa suna dan ilimi da na sana'a da suke yi sai ga su suke wanzar da tafiyar maza to yanzu irin wannan abubuwan shi yasa na ga cewa dole ne ma mu tabbatar da cewa mun tafi bai daya cewa maza da mata kowa ya ilimi domin samun ci gaban rayuwa kazalika 'yan satin da suka gabata mun kawo muku wata hira da gwamnan jihar katsina alhaji bello masari inda yake lissafa matakai da gwamnatinsa ke ɗauka wajen bunƙasa ilimin 'ya'ya mata ga maimancin hiran. To da muka fara gyaran makarantu kusan duk makarantu 'yan mata an suke kwana din nan wato mun gyara kusan fiye da rabin su. Mun tabbata ba next year an Allah da babu sauran wata makaranta 'yan mata wata ke bodin wadda ba a gyara ta ba. Yanzu duk in naje zan ga irin waɗannan ayyuka da kake ta lissafa mani a waɗannan gurare da kace. In ka je ka ga abin da muka yi a Kabomu da abin da muka yi a Malumfashi da abin da muka yi a a sandamu da abin da muka yi a a fago da abin da muke yi muka yi already mun yi shi nan a shargalle da wanda muka yi a ajiwa da wanda muka yi a jibiya to wannan duk makarantun 'yan mata ne wanda suke kwana to kafin ku zo ya kuka iske wuraren nan da kake ta lissafa min kun gyara kafin mu zo za ka je ka samu yara suna bayan gida a bayan wurin kwanan su in ka shiga wurin kwanan dole ka fita to amma Allah ya taimake mu yanzu mun da kofa kan wannan kuma yanzu mun sai wata makaranta wadda yake wadda yake cewa kidis to za mu bude wato wata makaranta ta musamman ga yara mata za mu ba su special training za mu ɗaukaka ta kaman yadda muka family support ko ma ga ba amma ita yan mata ne kawai zalla za mu sa a wurin kuma za mu ba da cikakkun malamai da kuma kayan aiki da in ka gina mace ka gina gida eh, saboda matanmu ya kasance duk abin da ake yi to matanmu za su iya shiga su yi eh, alhamdulillah yanzu muna da mata har masu tukin jirgin saman helicopter wannan yan bakori kuma ni na ji daɗi so matanmu suna iya kuma a yadda duniyar nan take yanzu dole mu shirya matanmu yadda su ma za su iya kafaɗa da kafaɗa da matan ko ina kenan a duniya ba ma a Najeriya. Har yanzu muna jihar Katsina inda wani malamin addinin Islama a garin Funtuwa, Malam Aminu Bature ya buƙaci gwamnatocin jihohi da na tarayyar Najeriya su shiga harkar tabbatar da ilimin zamani musamman ga yaran da ke zuwa makarantun allo. A cewarsa, hakan ne kaɗai zai magance matsalar yawo a titi da yaran ke yi. Malam Aminu Bature ya bayyana hakan ne a wata hira da wakilin sashen Hausa, Zaradin Sani Funtuwa. wannan makaranta ta ta allo wato farko dai mu ce ma malamai Allah ya saka musu da alkhairi momi sun yi kokari kwarai da gaske an samu malamai da masu karatun alkur'ani yawanci duk malaman kasar nan za ga cewa yawancinsu su nan makarantar suka yi to amma kasancewar tsarin nasu bai samu zamanantarwa ba sai aka daga samun wasu matsaloli da sauransu matsalolin shine za ga cewa a wancan lokaci duk da wasu malaman sun tsare daidai gwargwado to ba duka aka zama ɗaya ba yaro ne za a ɗauko shi a kai shi makaranta wanda zai je nemo karatun qur'ani ake sanya to amma sai ga cewar malami ya tara ɗalibai masu ɗimbin yawa an gane ko amma babu wani tsari wanda aka sa shi na zamani misali yaron nan shi zai fita ya nemo ma kanshi abinci yaron nan shi zai tafi ya nemo ma kanshi sutura ɗaliban nan shi zai nemo wani lokaci ma abin da ya dan samu din ma malamin ma akwai wani kaso nashi to kaga lokacin da yaro yake da buƙatar ya samu natsuwa ya samu ainihin abinci ya samu sutura ya samu wurin zama mai kyau shi da zai yi karatu in ya rasa wannan to lokacin da ya fita zai samu kanshi cikin halin da bai dace ba misali zai je ka same shi yana wanke-wanke wajen mata masu abinci wasu lokaci a bashi abincin wani ya rasa kai daga nan abun ya kai ya kai zai ga kayan wani ya dauka ya shiga bangar siyasa ya mai da sauransu kaga kuma an samu abin da ba a so to tunda an samu an ga irin wannan kuma yana kasancewa ana samun matsaloli ba a ce duka ba to me ya kamata a yi shine kamata a ce gwamnati ta shigo cikin al'amarin kamar yadda ya kamata a yi ƙoƙari in ta shiga su kansu malaman a ba su wani training mai kyau wanda za a nuna musu to za a zamanantar da karatu a yi ƙoƙarin gina musu makaranta malamin in ya samu natsuwa zai ba da karatu nagartacce sannan su ɗaliban a musu wurin kwana a aje su a ciyar da su a tufatar da su a shayar da su wannan zai sa ɗalibi ba zai yi tunanin zuwa waje ba ya wanke-wanke ko ya yi shaye-shaye ko ya je ya sara suka ba zai yi ba. to kamar muna ganin akwai gwamnatoci musamman gwamnatin wannan jiha da muke ciki ta mm. katsina da gwamnatin tarayya sun yi yunkurin irin yin irin waɗannan makarantu mm. ba makarantun nan an ba su waɗannan malamai kuma wani lokaci za ga har suna kamar yin ɗari-ɗari da ja baya da abin za ka ga ba su cika ba abin kamar mahimmanci suna ganin kamar za a kwace masu wannan koyarwa ta su ne to ba ganin su ma sun kawo turjiya a wannan al'amari eh abin da yasa sun kawo turjiya kuma su tunaninsu suna ganin cewa za a ɗauke tsarin karatunsu su gaba ɗaya a mai da shi kaman boko zalla alhali kuma ba haka bane na zagaya wasu jihohi na gani an gane ko domin akwai wasu abokai na musamman a sokoto na je na ga yadda aka yi wannan tsari na shiga makarantar nan an gina za ka ga bene ne da sauransu an yi tsari mai kyau to kaga irin wannan tsari da ya kamata kamata ya gwamnatin tarayya ta inganta abun ta nuna mu malaman nan ba kwace musu ɗaliban za a yi ba su ma suna cikin wanda za su rika gudanar da ayyukansu a ciki ga su ga ɗalibansu ga ingancin albashi ga ingancin abinci ga ingancin tufafi to wannan shi zai sa ba za su yi tarjiya ba sauraka ina jan hankalin gwamnatoci na jihohin nan gaba ɗaya da gwamnati tarayya su inganta shirin a cire siyasa cikin al'amarin a sa shuwagabanni waɗanda za su tsare ko masu amana da gaskiya da sanin ya kamata idan aka haka wa'annan malaman ba za su yi ɗari ɗari ba. to ya kake kallon su iyaye wani lokaci ana masa zargin cewa 'ya'ya ne suka yi masa yawa suke tura su ma su tafi wannan haraka mm. kana ganin ya za kare wannan zargi da ake mai ko kuma akwai jin hankali da za ka yi masu E to abu biyu ne na farko dai wannan zargi wasu yana tabbata ba zargi ba ne wani kuma zargin ne da yawa za ka iske yaran nan allah ne ya ba da su kuma wani allah bai bashi ba mai ya kamata a yi a nan wurin iyaye su ji tsoron allah su sani cewa tabbas allah subhanahu ta'ala ya ba su 'ya'yan nan ne ba don komai ba domin ya jaraba su. shi ba bai kai shi makaranta ba aure yake ta yi da haifuwa kuma matan da 'ya'yan ma ya dubawa ubannin muku dai na wannan rayuwa wannan rayuwa tana kawo damuwa ubannin muku dai na wannan rayuwa wannan rayuwa tana abin da shirin ya kunsa a yau kenan. A madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma sauran abokanen aiki, ni Iliya Kure ke muku fatan alheri. Mu huta lafiya. gaida malamai Waɗannan shirye-shiryen suna zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC abinda kuma lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau. Sai can da la'asar ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da shirin idan kwaya ta narke shirin da ke faɗaka da al'umma kan illar shan miyagun kwayoyi da kuma matakan da za a iya ɗauka na shawo kan matsalar. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muke gabatarwa hamma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com ko kuma sauraron shirye-shirye na musamman a wayoyinku na salula dandalin VOA. Kuna kuma iya yin muhawara a shafinanmu na sada zumunta Facebook da Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma waɗanda suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shiri alheri ke muku fata alheri.